sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da hudu ga watan Disambar 2021. Inda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe goma na safe a nan gundumar kwalambiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin muke tafi da su baran fara muku da kanan labarai. Wasu da ake zargin 'yan ta'addan ne sun kashe fararen hula kalla talatin a wani hari da suka kai kan wata motar fasinja a yankin Nafta da ke tsakiyar kasar Mali. yau asabar dutsen sanyaru na kasar indonesia ya barke da aman wuta inda hayaki da toka ke fitowa daga husumiyar dutsen wani maharin da ba a san kowa ne ba ya yi wa akalla ma'aikata harkokin wajen amurka tara kutse ta hanyar amfani da gartaccen kayan da yan asiri wanda kungiyar nasu ta isra'ila ta kirkira kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai idan muka shiga ɓangaren rahotanni kuwa sai a ji kiyasin masana da mahukunta a kan rabon tattalin arzikin ƙasa. To gwamnati kullum ta kula a raba arzikin ƙasan daidai daidai wanda zai cuci wani wanda zai amfani da wata dama to a karya shi. Alƙalin talauci a Najeriya za su ci gaba da zabura muddin mahukunta ba su tashi tsaye ba. duk wasu ababai da za a yi idan an ga zai wuce gona da iri gwamnati ta fito ta yi tsawa akan al'amuran da sauransu kowa zai shiga taitayin shi. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali duka cikin shirin baba yakubu makeri zai gabatar muna da shirin adawo lafiya amma kamun mu kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran. Wasu da ake zargin 'yan ta'addar ne sun kashe fararen hula akalla talatin a wani hari da suka kai kan wata motar fasinja a yankin Mafta da ke tsakiyar kasar Mali, kamar yadda jami'an yankin suka faɗa. Jami'ai sun shirya kamfanin labarai na AFP cewa an harba harsasai tare da kona motar yayin da wani harin da 'yan ta'adda suka kai a kusa da garin bandigara a ranar juma'a kasar ta aike da jami'an tsaro wurin da lamarin ya faru in ji su yayin da suke magana da sharaɗin a sake sunansu wani zaɓaɓɓen jami'in bandigara ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu yana mai cewa waɗanda abin ya shafa sun haɗa da mata da ƙananan yara harin dai ba a kai ga ɗaukar alhakinsa ba daga cikin ɗimbin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a wannan ƙasa ta yammacin afirka kasan mali dai na fafutukar ganin an shawo kan rikicin masu tayar da zaune tsaye da ya fara barkewa arewacin kasar a shekarar ta da goma sha biyu wanda kuma ya sanadin mutuwar dubban sojoji da fararen hula yau asabar dutsen sinayar na kasar indonesia ya barke da aman wuta inda hayaki da toka ke fitowa daga husumiyar dutsen wanda ya jefa al'ummomin yankin cikin duhu ya kuma tilastawa dubban mazauna yankin gudu kawo yanzu dai babu wani rahoton hasarar rayuka in ji hukumar da ke kula da bala'o'i ta kasar sai dai masu aikin ceto sun yi yunkurin kwashe mazauna yankin yayin da wutar ta isa ƙauyukan da ke kusa da kuma lalata wata gadar a gudunmar lumajak da ke gabashin jaba yankuna da dama sun kasance cikin duhu bayan da toka mai aman wuta ta lullube su in ji kakakin hukumar abdul muhari wani faifan bidiyo da hukumar ta fitar ya nuna yadda mazauna yankin ciki har da yara da maki gudun hijira yayin da tsaunin simiri ya fashe da karfe uku agogon kasar yau asabar hukumomin yankin sun ware wani yanki mai tazarar kilomita biyar bayan samun amar wutar wani maharin da ba a san kowane ne ba ya yi wa kalla ma'aikatan harkokin wajen amurka tara kutse ta hanyar amfani da gartaccen kayan leƙen asiri wanda kungiyar nso ta isra'ila ta kirkira a cewar mutane hudu da suka san lamarin kutsen wanda ya faru a cikin watanni da dama da suka gabata ya shafi jami'an amurka ko daidai uganda ko kuma mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kasar da ke gabashin afirka in ji biyu daga cikin majiyoyin kutsen wanda aka fara ba da rahoto a nan yana wakiltar kutsen jami'an amurka ta hanyar fasahar nso a baya can jerin lambobi tare da yiwuwar hari ciki har da wasu jami'an amurka sun bayyana a cikin bayar da rahoto akan nso amma ba a bayyana ko a yaushe ana gwada kutse ko an yi nasara ba labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara Kama kai gajin kashi na biyu, bar mu gabatar muku da rahoton mu na farko. Masana tattalin arziki a Najeriya da ma jami'an gwamnati na duba yadda rabon arzikin ƙasar zai iya amfani, har ma al'ummar ƙasar su shaida su gani a ƙasa. Najeriya na da tsarin raba arzikin ƙasa da ke fifita jahohi da ke da arzikin man fetur, saboda shi ne ke samar wa ƙasar kuɗin shiga mafi yawa sai dai wasu na ganin akwai bukatar sake waiwayar tsarin. Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi muna nazarin halin da tattalin arzikin kasar ke ciki a kan tsarin da ake tafiya kansa. Mamana ta ma alkawalin Allah ya yarda ta siya min keke. Keke irin na hawa? Eh. Ina kake so ka je da keken an siya ma? Makaranta. Nan wani maraya ne a Abuja da ke fatar samun keken hawa don saukin tafiya makaranta. duk da dai gwamnati ta daɗe tana maganar da tattalin arziki zuwa sassa waje da man fetur hakan bai sauya yadda jihohi masu man fetur ɗin ke samun kaso mafi tsoka ba wannan samun baya nuna talakawa jihohin na samun wani bambanci tunda farashin kayan masarufi na ƙara tsada ne masanin tattalin arziki abuja yushau aliyu ya kawo misalin yadda ake cewa manoma na kudancewa don hana shigo da abinci amma ta wani bangaren ribar ba ta da cikakkiyar fa'ida saboda idan manomi ya koma yana samun kazamiyar riba to me sai masa da mota fa shi ma zai kwace kuɗin kamar abin da muka gani inda ƙasa na zaune lafiya kana zuwa maka a naira dubu ɗari shida sai yanzu ta koma ka za ka je maka a miliyan ɗaya da dubu ɗari shida duk abin da ka samu da riban da ka samu kaga inda ya koma to haka tsada take to gwamnati kullum ta kula a raba arzikin ƙasan daidai daidai wanda zai ceci wani wanda zai amfani da wata dama to a karya shi. A ra'ayin gwamna Inuwa Yahaya ga kwamitin bitar rabon arzikin kasa yana da muhimmanci gwamnatin tarayya ta sake duba yawan kuɗin da ta raba wa jihohi. Nauyuka na gwamnatin tarayya da yanzu kusan a hankali a hankali suke dawa kan jihohi da kuma ƙananan hukumomi. Akwai bukatun a canza kasafin kuɗi ya dawo lallai cewa jihohi da ƙananan hukumomi sun samu kaso mai karfi fiye da na da. Wannan mataki mun tura kamar yadda jihar Gombe sauran jihohin mu ma na arewa maso gabas sun yi mun ba wa ita wannan hukuma ita za ta je ta duba ina ga hakkin haɗa kan alƙalaman ina da ina kowace jiha ta nema da ko me ya kamata a yi a yana wurin su saboda ka na kamar haka saurari ka ji matakin da za su ɗauka amma ai bisa tsari ne na doka aka ba ita wannan hukuma kowane lokaci in an ga ya dace a yi su duba su ga za a kasafta tattalin arzikin najeriya saboda ya amfani kowa da kowa wani kalubalen a najeriya shine yadda gwamnati ta hana shigo da shinkafa ta kan iyakar kasa amma ta halalta hakan ta bakin teku da jiya irin legas ke cin wannan gajiyar har ma ake cewa za ta iya biyan albashi ko ba kaso daga tarayya ga sharhin yushewu aliyu mutanen da suka koma wasu kasashe suke siyo motoci gwamnatocin can ne suka fi mu tunani suka sauwake abubuwa a wurin ko abincin da ake shigo da su ta wani kasashe ai wasu kasashe ne suka sauwake wasu abubuwa to mafi a halashi ne da ta ruwa da ta doron kasa duka gwamnati ta yi kokari ta sauwake wasu abubuwa kamar yadda kasashe ke sauwakewa domin mutanen mu su yi kasuwancin nan abubuwan nan su samu su yi yalwata babu dalilin da tsada ya sa mutanen ƙasa su rinka kwana da yunwa da babu gara ba daɗi in mai hannu da shuni zai sha miya da nama har ma da man shanu talaka ma ya samu miyar ko da wake ne da garin yajin citta sai a zauna lafiya nasura da Malika ya murar amurka daga abuja najeriya masu sauraro har yanzu dai ana tara ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma za mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu. faransa emmanuel macron ya dage da cewa bai manta da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar saudiya jamal khashoggi ba a lokacin da yake kare matakin da ya ɗauka na ziyartar saudiya a ziyarar da yankin golf Yau Asabar ne makarar zai kasance ɗaya daga cikin shugabannin kasashen yammacin duniya na farko da za su gana da mai jiran gadon saudiyar kasar Muhammad bin Salman tun bayan da a kashe kacoji a cikin karamin ofishin jakadancin saudiya da ke Istanbul a shekarar 2018. Kisan kashoji ya janyo cece kuce tsakanin kasashen duniya da ke ci gabar da jijiyoyin wuya amma makaron ya ce ba zai yi a yi hulɗa da yankin ba ba tare da yin watsi da saudiyyar ba makaron zai tashi zuwa birnin jidda na ƙasar saudiya yau asabar bayan da ya kwana a qatar wata ƙasa mai arzikin man fetur a yankin golf inda faransa za ta kare kambun gasar cin kofin duniya a shekara mai zuwa daga karshe daga ranar tara zuwa goma ga watan disamban nan shugaban amurka joe biden zai karɓi bakuncin wani taron kolin demokaradiyya wanda zai haɗa da shugabannin duniya ƙungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajanda don sabunta demokaradiyya tare da magance manyan barazanar demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar aiki tare taron da wani bangare ne na yakin neman zaben Biden na karfafa dimokuraɗiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke karuwa. Manufar taron ita ce karfafawa dimokuraɗiyya, kare mulkin kama karya, magance cin hanci da rashawa da kuma inganta haƙƙin nan adam. A cewar gwamnatin Biden, za a karfafawa shugabanni su ba da sanarwa takamaimiyar ayyukan alkawarin yin gyare-gyare a cikin gida mai ma'ana daidai da waɗannan manufofin. ba a san adadin alkawarin masu halartar da za su koma zuwa aikace-aikata ba yayin da alkawarin da suka ɗauka ba za su kasance masu bin doka da oda ba har yanzu gwamnatoci za su buƙaci goyon bayan al'ummar mazaɓarsu da dukiyarsu da mayar da su abin da ya wuce maganar baki. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu gabatar muku da sauran rahotanni. Batun koma bayan tattalin arziki a Najeriya bai tsaya kawai akan yadda gwamnati ke kasafta kuɗaɗe da take samu na albarkatun man fetur ba. wanda ke fifita wasu jihohi da ake haƙo albarkatun amma kuma jihohin ba su da yawan al'ummar wasu jihohi rashin samar da tsarin bai ɗaya ma na shafar tattalin arziki da ƙara hauhawar talauci a ƙasar a cewar jama'a ga rahoton da zainab babaji ta aiko muna akan tattalin arziki A duk lokacin da kaka ya yi manoma suka yi girbin kayan abinci zuwa kasuwa, farashin kayan yakan yi ƙasa ta yadda talaka zai iya saye da kuɗi kalilan don biyan buƙatar iyalinsa. A bana mafi yawan kayan abincin ba su yi sauƙi kamar yadda aka saba gani a shekarun da suka gabata ba. Na shiga kasuwar ƙauyen da ake kira Mr. Ali da ke wajen garin Jos, inda a lokutan baya ake samun kayan abinci da sauƙi. Na tarar da waɗansu a kasuwar wanda suka shaida min dalilin da ya sanya aka samu hauhawar farashin kayan abincin a bana. Suna na Rabiu abubakar dan zakirai ina sai da magani mm, rufe boda ne da aka yi gaskiya dan abubuwa ka sun yi tsada yau da aka je ka sai abu gobe kuma da ka samu abin ya sake hawa to kullum abin karin hawa yake to mun rasa yanayin abin na jin amma wani zai yi mamaki ta yaya rufe boda ya shafi tumatir ta yaya ya shafi alayyahu da laifin yan kasuwa mata na ɗin wasu idan suka ji ya tashi daga wani wajen sai su kara kama kayan kuɗi su ma ɗin sai kara wa musu yanzu gashi nan ka tafi wata makin ga ya kara shi ma. to amma wani yanayi talakan najeriya yake ciki. eh to talaka kima ki sani yana cikin halin hawula wallahi yana shan wahala sosai a kasar nan gaskiya sunana abubakar bashiru jan yau tsadan abinci ne tsadan abinci kama ya danganci yawan abubuwa da suke faruwa wasu guraren za ki samu akwai rikice-rikice noman da da ake yi yanzu ba a samun iri wannan noman wasu sun yi noman gonakin sun lalace wasu kuma sun bar gonaki wasu kuma an karkashe su kinga dole a dinga samu ino kuma jama'a suna ta yawan karuwa mafitan kawai yanzu mu talakoki mu dinga sauwake wasu abubuwa shugabanni su ma su dinga sauwakawa talakoki Tsadar kayan abinci ya sanya da yawan iyalai ba sa da sukunin cin irin cimaka da suke bukata da ma sauran kayan masarufi na yau da kullum. Malama Lois Lasiri ta ce ana dai godiya wa Allah amma abubuwa sun canza sosai. Gaskiya ba ma samun shi da sauki saboda abubuwan ya shafi mazajen mu a cikin gida. Kuɗin ba a samun shi da sauki dan kaɗan da aka samu kuma in ka shiga kasuwa komi kayan abinci ya haura komi da kika sani a ta har reza da muka sani da ya dawo naira talatin. talatin yanzu sai a bude boda kayi ya shigo saboda mutane su samu walwala a gefe guda kuwa shugaban kungiyar 'yan kasuwan jihar nasarawa alhaji turaki gamji ya ce dole sai gwamnati ta sanya matakan tsara kudaden kayayyaki a najeriya kafin a samu sauki abin da za a yi shi da aka ce miki ba tsawatarwa na gwamnati to akwai matsala a ciki dangane da inda 'yan kasuwa suke gudanar da harkokinsu da sauransu wani zai je zauna ne kawai burinsa kayan gonansa ya fito ko wani abin sa ga burinsa ga abin da yake so ya saida to ya kai kasuwa yadda yake son ya sayar ba mai tsawata masa amma yau da akwai control price duk wasu ababai da za a yi idan an ga zai wuce gona da iri gwamnati ta fito ta yi tsawa akan al'amuran da sauransu kowa zai shiga taitayin shi wajen burace-burace da ke cikin zuciya mu especially ɗan kasuwa kasuwan Najeriya. Shugaban kungiyar 'yan kasuwan jihar Nasarawa kenan Alhaji Turaki Gamji, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Daga batun tattalin arziki idan muka leka jihar Borno kuwa, mambobin kungiyar Boko Haram ne ke ci gaba da kai har-hari na bama-bamai ta sama. wanda ko a safiyar yau asabar suka harba wani bom da ya yi sanadiyar asarar dukiyoyi. Wannan wata matashiya ce ga mahukunta don tashi tsaye a yaƙi waɗannan 'yan ta'addar gaba gaɗi kamar yadda wasu mazauna garin suka yi wannan kiran a rahoton halin da ake ciki a yankin haruna dauda biyu ya yi komuna da cikakken rahoto. Yau mutanen da ke birnin Maiduguri suka waye gari jin ababa masu fashewa wanda ake zaton cewa rocket launcher ne da ake harbowa daga wajen gari da kuma ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka hauri cikin garin Maiduguri tare da jefa irin waɗannan ababa sun fada kan wasu rukunin gidaje ciki har da unguwar Gomari Airport wanda aka ce ba wanda ya saransa sannan wani ya fada rukunin gidaje da ake kira 1000 euro wanda ya ma mutane barna ya fasa galashin gidajen mutane da ke kusa wuraren ya kuma rusa bisa wani gida guda da wannan magidanci malam kulima ya mun bayanin yadda abin ya wakana kamar haka eh, abin da ya faru da safe ne na ji na zawa a masallaci sai na shiga daki na yana addu'a sai bacci a dauke ne kawai daga baya na ji karan bom din nan na tashi na zo dakin kuma dakin complete ma kawai kura ne ita kuma tana ibo na shiga na cire su to kamar allin ka a yanzu suna nan dai alhamdulillah babu wani rasa da aka yi a babu suna nan dai alhamdulillah akwai wanda ya ciwo a cikin sa eh sai dai yarinya karama ne ta ji dan ciwo kaɗan. gashi na ga ya gidan gidanka gaba ɗaya kamar ya ma barna hakan nan kamar ya ake ciki. to alhamdulillah dai bayan da za a yi dai kawai. hukumomi sun zo gare ka yanzu. a ba wanda ya zo waje na. malam muhammad jodda dai magwacin wannan mutum ne da shi ma wannan barna ya shafa wanda gilashin gidajen shi gaba ɗaya suka zube ga kuma abin da ke cewa. misali ina jin karfe kusan shida haka na safe na taso daga masallaci ina jin da na taso daga masallaci sai na ji kara bum so lokacin da bar ƴaƴana a gida na kulle su ban je da su masallacin ba to da na shigo gida su din ma da were shivering so da na shigo gida kawai sai na ga cewa da confused to wani fasadin ni ban san abin ne faru ba kawai sai na ji wani kara kuma bum ashe wannan abin ya faɗi a gidan neighbors ɗina ne gashi neighbors ɗina duk abubuwan shi duk gidan ɗakin ma ya rushe su ne sakawai su rushe gashi kofofin shi ma duk abin nan glasses duk sun rushe almost neighbors neighboring abin nan duk ya affected din su including gidana gaba ɗaya were affected ya koyi wanda ya taba rai a ah, ba ba bai taba rai ba cikin satin nan ne yan kungiyar boko haram su zafafa hare-hare wanda aka ce sun kai hari garin da ke kala balke wanda aka ce sun kai makamancin wannan hari a karamar hukumar abadam da ke jihar borno da kuma ke arewacin borno wanda har yanzu yan boko haram ke ta cin karin su ba babbaka a wannan yanki da ke tar hanyoyi da dama haruna rauda biyu maryar amurka daga maiduguri a najeriya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba Yakubu Bakin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da alhaji usman shehu shatima wanda ke zama shugaban kungiyar 'yan adidita a birnin kumasi a makon da ya faru ya tabbatar mana cewa akwai wasu kurakurai da akan samu a tsakanin matukan adidita wanda su shugabannin suke kokarin ganin an shawo kan wannan matsala a yau ma za mu tashi da wannan tattaunawa ne daga inda muka jire a makon da ya gabata inda yake cewa abu ba muna so ba ne na bata mana suna kuma hasuran ma wasu hasuran ma an kara mun an kai ka gane ka gane ko To amma kana amma kana batun kana batun shiri ne kuma abubuwan nan da ka duna matukan ku ko direbobin ku suna yi ai ya kai a ce ana samun irin abu haka. Eh ana samu ba ba inda suka kai abin ya bai kai wurin ba. Wato suna eh, ƙara gishiri. sun kara gishirin ba ya wuce abin da kake zato don mutum da kanshi mutum da ke dauka ya dauki ya dauki darga darga uku ya uku ya ya dauki ko in yi gargama dauki hudu to mutum bai taba kashe mutum uku duka ba bai taba ba amma an taba samun mutuwa eh? an taba samun wani ya yi asarar ransa a hantsarin adilita eh, an taba samu to amma mota na ɗauka mutum ashirin da bai fi su mutu hmm. to amma duk wanda ba ya magana shi ba to bari mu duba bari mu duba wani abu da yake kowa ya san wannan amfani da adaidaitan nan wurin wato wurin sufurin jama'a sabon abu ne a kasar gada to baka ganin yadda za ku yi wannan sana'ar ku ta samu karbuwa akwai buƙatar ku zauna da ainihin su yaran kuna musu nasiha da sauransu baka ganin wannan kuma wata hanya ce da za ta iya taimaka muku eh, gaskiya ne wannan magana da ka faɗi yana kan hanya duk mun zanzanta yadda za mu zauna da yaran mu yaran mama ba son su muke kan aikin ko wani su ya kamata ya je yi, wani ma aiki muhimmi ya kama ba matu ba ai ba yaro matu ba kamar ka ce ba ne ka gani mu ba mu son yara cikin aikin kuma mun ce mun shawara za mu zauna ma mu advice mun shiru niyya za mu kira yan jaridu ma mun press conference faɗi komai abin da ya kamata a gane matsayinmu da hadafinmu da ke tare da mu a zukatanmu komai mun faɗi to ka gani dan shi mutum yaron ya dame mu ba mu son ma yara cikin aikin ma san ba wai ba wai ai tsari su ba aikin ma ne mu ba mu son suna yi domin yaro karami bai kai ko ina bai na duka daidai da ya labarin su shekara karshen rayuwar shi ka gani hmm. to kaga abin da ke akwai kenan ko kuma kowa ya san yanzu ana shiga lokacin kirsimeti ana gab da shiga karshen shekara lokacin da ake yawan samun jama'a cikin gari kuma ana eh. samun hatsarin ababen hawa kenan wani irin matakai ne kuke ɗauka a matsayin ku na wato masu tukan a daidaita ku ne eh, masu ɗaukan mutane a gari eh, wannan ba mu yi mun ɗauki matakin cewa kamar za a yi tayya a tsanaki kuma shiga tsaka da ake yi za mu mun hana mun ma ce ma a fara daga ran mande. Wato kana nufin overtaking ko kuma wato satar eh, hannu kenan. Overtaking ai kasa ana iya shiga tsaka ana tayya. Na'am. Ka san lori na wannan dama wannan hagu shi shi biyu tsaka. Hmm. To mun ba tax force umarni wannan duka su tsare saboda lokaci ne na hatsari. Kuma ka lura ai mu ba wani long journey ake zuwa ba. Haka. Unguwa ne zuwa unguwa. Kuwa ne zuwa unguwa sa'annan kuma mu advice mutane musamman mata su bar cewa saboda son sauri sun son dukin yara matan su ne ai wani su jewa na passenger Kina ginin bai kamata ya shiga wankan mutum ba shi ne na shiga ka ga yawo ga ka kanci banza banza ga da ka rubu bakin shi ma ka son ga mashayi amma mata sun son wannan wani na sauri Mun kuma muna ganin shi kawun na hatsari shi kan shi bai san shi mutum bane shi ya ji ciwo lokacin yake la'akari kamar ashe ne mutum ne ka ne. to su ma fasinjan kun taba samun lokaci kuka dan zanta da su ko ta kafar labarai ko kuma kun tara su wuri daya a ba mu tara su wuri daya ba amma mun yi magana gidan rediyo hmm. mun ba da sako a je gidan rediyo a faɗi kaman su kula ɗaukan yara hatsari ne ɗauka shiga cikin motocin yara hatsari ne za ka shiga mota ka dubi idon mai shi ka dubi maton ka dubi lambobin da ke tare da na wani sati duka ka kula duk mun zo gidan rediyo mun yi wannan bayani amma har yau in macen a babu ne ta so ta shiga mata dan yaro. Allah ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaba da wannan tattaunawar. yanzu a madadin shi bakon namu alhaji usman shehu shatima shugaban direbobin a daidaita a birnin kumasi da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Wasu da ake zargin 'yan ta'addar ne sun kashe fararen hula akalla talatin a wani hari da suka kai kan wata motar fasinja a yankin Makta da ke tsakiyar kasar Mali, kamar yadda jami'an yankin suka faɗa. jami'ai sun shirya kamfanin dalancin labarai na afp cewa an harba harsasai tare da konin motar yayin da wani harin da 'yan ta'adda suka kai a kusa da garin bandigara a ranar juma'a kasar ta aike da jami'an tsaro wurin da lamarin ya faru in ji su yayin da suke magana da sharaɗin a sake sunansu. yau asabar dutsen samiyar na kasar inda musu ya barke da aman wuta inda hayaki da toka ke fitowa daga husumiyar dutsen wanda ya jefa al'ummomin yankin cikin duhu ya kuma tilasta dabban mazauna yankin gudu kawai yanzu dai babu wani rahoton hasarar rayuka in ji hukumar da ke kula da bala'o'i ta kasar sai dai masu aikin ceto sun yunƙurin kwashe mazauna yankin yayin da wutar ta isa ƙauyukan da ke kusa da kuma lalata wata gadar a gudunmar lumajak da ke gabashin jaba wani maharin da ba a san kowane ne ba yayi wa kalla ma'aikatan harkokin wajen amurka tara kutse ta hanyar amfani da gartaccen kayan leƙen asiri wanda kungiyar nso ta isra'ila ta kirkira a cewar mutane hudu da suka sallamarin. jiya juma'a shugaban faransa emmanuel macron ya dage da cewa bai manta da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar saudiya jamal khashoggi ba a lokacin da yake kare matakin da ya ɗauka na ziyartar saudiya a ziyarar da yake yankin golf Yau Asabar ne makarar zai kasance ɗaya daga cikin shugabannin kasashen yammacin duniya na farko da za su gana da mai jiran gadon saudiyar kasar Muhammad bin Salman tun bayan da a kashe kacoji a cikin karamin ofishin jakadancin saudiya da ke Istanbul a shekarar 2018. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah ya kai mu can anjima cikin daren ku. karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haile. Ni kuwa da na jara gama shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.